sunana alhaji awwalu idi majasiddin sarki sarkin kano kirana ga al'umma wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi rantsuwa ke nan kuma wallahi in karya ne ka allah ya fidda ni nan wallahi duk abin da sarki yake gaya muku kuke ganin kamar da gaske yake muku wallahi ba da gaske ba wallahi ba yaudara ce ya wallahi wallahi wallahi wallahi kaji na rantse ma ba na shakkar ya ga wannan fim din dan me dan ya san ni na san shi akan gaskiya ta wallahi ba na ja da baya kaka ce zan zancen ganga don haka ina fatan jama'a su koma su kama Allah su ba Allah amma wallahi malam da kuke ce masa mala <laughs> to ya yarda a rayuwarsa a lahira ya haɗu da Allah a duniya kai ji kunya